rahotanni mako na cewa tun fara ranar asabar ne mayakan na boko haram suka soma kai farmaki a wasu ƙauyuka na karamar hukumar madagali inda ko suka yi barna tare ma da kwashe dabbobi kusan ɗari bakwai hakanan ma kuma rahotanni sun ma tabbatar da cewa an kai wani harin kuna bakin wake a jiyar Lahadi a ƙauyen silda wani mazaunin yankin wanda mako ya bukaci da a sake sunansa ya ce yanzu ka fa suna cikin zaman halin da sakamakon abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan. sun shiga wani gari ana kira gurjangol sun zo sun zo sun ta harbe harbe sun tafi da dabbobin su awakin nan suka tafi da shigar garki kusan biyu sa'annan kuma jiya misalin karfe takwas zuwa tara hakan nan sai bom ya tashi wani kauye ne kusa da gulaga ga bom guda biyu mun ji karan abuwa kusa yana ba wani bai ji ba ma kashe wani bom sannan da safe nan kuma wani gari yana kira imrisa eh. sun shiga cikin sun harbe harbe amma gaskiya kan ban san ko an rasa ko ba rasa ba zan yi sani ba eh, to kaman nan wuraren babu jami'an tsaro ne jami'an tsaro kaman cikin gulaga akwai amma inda eh, wuraren da na lissafa wanda abun ya affecting nasu nan ba jami'an tsaro sai dai local vigilante nan ne akwai ko da yake hukumomin tsaro ba su karin haske ba zuwa lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto to amma amma majalisar wakilai da ke wakiltar madagal da cikin mista da kamale ya kuma tabbatar da akwai lamarin inda ma ya bukaci ne da aka yi musu ɗauki. abin da safe nan kuma mu shirye da rikotu da bai da kyau sam sam mu samu labari yanzu da muke magana da kai murasa mace da kanta kusa da gulak kuma mu ji labari wayansu ne suka fito da bombs guda biyu daga cikin sandisa har su zo suka sa akan mata nan kuma yadda muke magana nan duka mutane mu a gula da muke magana da kai haka na kowa yana bakin ciki. To wai babu jami'an tsaro ne ta wuraren wannan yankuna? Eh a waje mun a waje mu nan akwai jami'an tsaro amma jami'an taro na ba su shiga inda ya kamata Boko Haram nan suke ba. Murga mu sani eh, Madagali yana kewaye da Sambisa kuma ba za ka yi kilomita biyu ba zuwa cikin Sambisa za ka samu Boko Haram. Shi ma dai shugaban karamar hukumar Madagali Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce ko a safiyar yau ma sai da 'yan sa kai na maharba suka tarwatsa tsaunin yunkurin kai hari da Boko Haram suka yi. Samu labari na wani kara Eh, wani kauye cikin gulak ana kira da shi filda muka na kira sojoji na ce me yake faruwa da suka ce su ma suna sun ji kara double kara sai hunters namu da akwai wani vigilance namu sai ya je wurin sai aka identify inda abun ya faru tilda eh. kasa da gulak kadan haka wayan su maza guda biyu ne suka zo da dare misali karfe bakwai da rabi din suka shiga gida mutane suna kuncin su suka zo suka tawasa bom ya yi kashe mai mace da tarta ana kira sunan matan dudu da so kuma su sarba madin su guda biyu sun mutu Shi ne abin da ya faru eh to kamar shekaran jama'a an ce akwai wani kauye da nan ma suka je eh, kwashi shanu Kama aina ne eh kauye daga a tsakanin fito da na shi ma ya faru haka yiwa ma ya faru hmm. haka nan nake faɗa maka wasu maharba mu ah, sun bi su kwace ma sun harba sun samu sun harba da shugaban karamar hukumar madagarin kenan yusuf muhammad kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsa ta in ga masu sadi kayar baya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya